bakin yara na har yanzu an bar mu cikin duhu fa ba abin da aka yi me jami'ai suke ce muku ba yi mana komai ba to ku iyayen yanzu akwai kamar wani shiri da kuke da shi ko wani tanadi da za ku yi don ku ga an yi wani abu akan wannan lamarin yanzu abin da iyaye suke a kai demonstration ne ko in sun gama fulani nasu za su gaya mana a ina kenan zai zama a local government headquarter din local government na Chibok eh amma ba mu san adadin koyaushe ba babu gwamna da ya yi alkawali zai nema zai duk ya kokarinsa ya nema mana yaran nan bayan shi ba wanda ya sake yin alkawalin wani abu